الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى wa وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na ɗari da biyu a cikin karatunmu na maraƙi su'ud da sharhinsa nasrul wurud yau shi daga watan rajab hijira ta 1444 28 ga watan ɗaya shekara ta 2023 yau za mu tashi babi na albaya والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسنف رحمه الله البيان نعم يقول المسنف رحمه الله البيان آه البيان معنى يم بياني نعم البيان با معنى بياني دم با آه نعم اسم المصدر نبينا بمعنى يم بياني shi ma wani daga cikin mabahisul alfas na usul wato ta yaya bayani yake zuwa da kuma mai matsayin yin bayani a cikin nususul wahayi na'am yi bihi tabyin abin da yake nufi da shi a tabiyin yin bayani bayyanawa kamar assalam yin sallama bi ma'ana yin sallama ba ita sallamar ba tana zuwa assalam tana zuwa da ma'ana ita sallamar kanta kuma tana zuwa da ma'ana at taslimin sallama in ta zo bi ma'ana at-taslim to kaga ya zama to ismu masdar ne nata eh, za ka ce sallama sallama salama eh, duk da asali kamata ya kace sallama tasliman amma ka ce sallama salaman to bi ma'ana assalam din nan ya zamanto na'ib an almasdar kamar yadda aka ce taslima shine asali Eh, shi ne asali da masdar din amma ismul masdar ya nubu kamar yadda muka gani a cikin al-maf'ulul mutlaq yana zuwa na'ib ga al-masdar kamar Allahu ambatakum min al-ardi nabata bai ce in bata ba sai ce nabata na'am tasiru mushkilin min al-jali wa wajibun 'ala an-nabi na'am yace tasiru tasiru mushkilin wato shi bayan wannan tafsir din khabar li mubtada'in mahdhuf shine tafsiru mushkil wato fitar da al-mushkil min al-jali daga abin da yake wato a bayyananne ko da yake ai wato fitar da shi daga halin buya ya zuwa ga halin bayani wannan shine al-bayan to abin da yake mushkil a fitar da shi daga halin ishkalinsa a mayar da shi ya zuwa ga halin aljul wato ya za ya to jali wato zahiri to wannan shine albayan wa huwa wajibun ala nabi to shi ko yin bayani din nan wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yani an bayana wa tafsirul mushkil jaliyan wannan shine asalin ta'rifin duk da akwai a cikin ibarar ta yanda a baitin ya zo akwai rikitarwa amma dai asalin ma'anarsa shine tasiru mushkil jaliyan kamar yadda lafazi wanda yake mushkil mai rikici mai rikitarwa rashin mara bayyanar ma'ana kamar yadda shi jali wato bayyananne wannan shine albaya ai ikhrajuhu min halil khafa'i ila halil zuhuri wal ittiba' ai ka fitar da shi daga halin buya ya zuwa ga halin bayyana da bayani da bayyana da bayyanuwa <laughs> to a bisa wannan ta'arifin to tsakanin almujmal da almubayyan akwai wasita kenan shi ne abin da yake babu iskali a cikinsa aslan kaga shi ba za a ce masa mubayyan ba ba za a ce masa mujmal ba hmm. saboda shi almubayyan baya zamantowa mu bayyan sai idan akwai nau'in hafa'i nau'in buya a cikin ma'anarsa to kaga wanda ya zo shi kuma almubayyan shine wanda aka bayyana shi bayan buya to kaga wanda ya zo fil asl a bayyane to kaga shi ba za ka ce masa mubayyan ba ba za ka ce masa ba za ka ce masa mujmal ba saboda shi dama ya zo jaliyan saboda haka kaga sun zamanto me alaka tsakanin al-mubayyan wal mujmal hmm? mece ce alakar annisbal mantiqiya tsakanin su wannan su akwai wani nau'i na wuyan bayani a ana su a cikin nisab alaka ta mantiq taraduf ne tanaqud ne tabad ne umum wa khusus ne menene shine nake na muku kusantar muku da matsala tabad alaqat tabad ce la yastami'an wa qad yaftafi'an hmm. wato ba sa haduwa su zaman to daya amma za su iya irtifa'i ga baki ɗaya a samu al zahir wanda shi baya bukatar bayani التناقض شيني لا يرتفع لا يجتمعان ولا يرتفعان كما الوجود وعدم al'amari ko dai ya zamanto maujud ko ya zamanto ma'adu babu wata wasita tsakanin su amma alaƙar tabad sune ne ta yajtami'an amma wa qad yartafi'an idan akwai wasita tsakanin su mm, kamar al'alwan mm, kamar fari da baki kaga fari da baki ba naqiban bane bidan ne za a iya zamantowa ba baki ba ba fari ba ya to kore <laughs> na'am kamar wala taqrabu zina kaga wannan babu zancen ka ce masa ko mujmal ko mubayyan eh. to ka gani ba mujmal bane ba mubayyan bane لأنه لم يدخل الإشكال حتى يخرج إلى هذا الظهور لم لأنه لم يدخل الإشكال أي باب إشكال ما ديشي يشي ballantana a ce ya fito ya zuwa ga halin bayyana bayyanuwa a bayyane yake <laughs> an gane? to na'am wajibun ala nabi ya ce wa huwa wajibun ala nabi idza urida fahamuhu wa huwa bima min ad-dalil mutlaqan yajlu al-ama yace ah, wa huwa ah, ah, idza urida fahmuhu ya ce uri da fahmuhu shi idan aka nemi fahimtar mushkil domin a wato idan wannan idza da fahmuhu ya ta'allaq da wa huwa wajibun nabi wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam idza da fahmuhu idan aka nemi a fahimce shi wato in aka tambaye shi li'annahu la yaju shine yasa kan suna cewa la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja to waqtil haja din shine idza urida fahmuhu wa huwa bima min ad-dalil mutlaqan yajlu al-ama wa huwa shi al-bayan yana zaman yana kasancewa ne a a <coughs> bima yajlu al-ama min ad-dalil yana zuwa yana kasancewa ne da abin da yake wato a bayyanar da abin da yake boyayye na daga dalili hmm. shine da shine ake yin al-bayan na'am yani annal bayan bi cewa albayan din nan bi ma'anar tabiyin da ma'anar yin bayani yajibu ala nabi sallallahu alaihi wa yana wajaba akan annabi sallallahu alaihi wa sallam idan tuliba minhu ma fihi khafa idan aka nemi daga gare shi yin bayanin abin da yake akwai buya a cikin domin yin aiki da shi da kuma yin fatawa Hmm. kamar mutum ya ya zo ya tambaya akan haila domin ya fatawa da wannan ilimin nasa na sanin hukuncin hailar ga wadda yake ba ta da ikon neman ilimin daga cikin mata kaga ita ba aiki za ta da shi ba amma shi ai shi ba aiki zai yi da wannan ba tunda shi baya haila amma kuma yana shi kansa zai iya bukatarsa domin ya yi fatawa da shi to saboda haka kaga duk a cikin wannan halin ma wajibun alal nabi wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai wai shi yasa yace idza uri da fahmuhu aka nemi fahimtar sa in aka nemi fahimtar sa domin aiki da shi ko kuma domin yin fatawa da shi na'am Allah yana cewa tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alqur'ani domin ka bayyana mu mutane abinda ake sassaukarwa zuwa gare su Mhm. yajlu na yana nufi bayani yana kasancewa da dukkan abin da yake yaye makanta wato ma'ana yake gusar da jahilci Kuma yake bayyana abin nufi daga nassi ko karina ita ce wato dalili aw aqlin ko abinda hankali yake hukuntawa aw hissin ko abinda ake hukunta shi da hiss da wato jin jiki na wal mubayyin taratan yakunu muqtarinan bil mubayyin wal mubayyin me lafa abinda yake yin bayanin taratan wani lokaci yakunu muqtarinan bil mubayyin yakan zamanto gwame yake da abinda ake bayyanawar kamar faɗinsa jalla wa'ala حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود kamar har sai wato alkhaitul abyad farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare min alfajr na daga alfijir to kaga almubayyin muqtarinan bil mubayyan kaga an yi iktiranin da aka ce min alfajr kaga an bayyana abin da ake nufi wa taratan yakunu mustaqillan anhu wani lokaci shi lafazin da yake yin bayanin yakan zamanto mustaqillan anhu yakan zamanto wato a tsaye yake daban daga shi lafazin da ake bayyanawar kamar ma eh kamar fadin sa jalla wa ala illa ma yutla alaikum kad harrama lakum kad fassala lakum ma harrama alaikum illa illa ma yutla a a na tafi wani wajen ko illa ma yutla alaikum eh uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum to kaga illa ma yutla alaikum wannan ba mu bayyan bane mm, menene ma yutla alaikum din saboda ma dinnan kaga mujmal ne abinda ake abinda ake yin ake karanta shi a gare ku to sai bayanin ya zo mustaqillan shine hurrimat alaikumul maitatu wad dam khinzi mm. wannan duk wato abinda da bayanin yake kasancewa da shi kenan wato yakan yakan kasance yana kasancewa da dalili wanda yake a a yajlul ama to amma da yace illa wa huwa bima min ad-dalili mutlaqan yajlul ama ما وجه الإطلاق ما وجه الإطلاق وهو آية البيان يكون بما من الدليل مطلقا مطلقا وجه الإطلاق شيني حسيا أو أقليا wato kowane irin dalili ne ba ma kawai na shari'a ba ko dalili hissi ko dalili akli dukkaninsu a bayanin yana zamantowa bima ya ama da abin da yake yayewar makanta ai bayyanul kafa. wato yake bayyana abin da ya buya na'am saboda ka shine wajhul iflat na na'am wa bayyana al-qasir min haythu sanad aw al dalalatu ala ma yu'tamad na'am yace wa bayyana al-qasir min haythu sanad aw al dalalati ala ma yu'tamad mutaranta sharhin yana nufi cewa wato abin da yake yin bayani da shine shi yasa ya gaya maka don karka karanta shi da da mubayyan da fataha a cikin an kawo maka alkalami ka gyara wasali lalin <laughs> karatu an kuna musawiyan lil mubayyan lil mubayyan eh ba a shardanta ya zamanto daidai yake wato da abin da aka bayyana wato wajen karfin sanadi da ismul maf'ul a wajen karfi wajen tabbatar dalili bal juzu tabyiinul aqla fi sanad bal yana halatta abin da yake yafi karfi a isnadi ko yafi karfi wajen yin dalili ya halatta ya zamanto an yi bayaninsa da abin da yake ya fi shi rauni a isnadi ko wajen dilala kun gane shi kun ga wajen sanad shine wajen subutu dalil kenan wajen dalala kuma subutu wajhul istidlal don a zai dalili zai iya zamantowa ya tabbata amma kuma dalalarsa akan abin da ake nufi ya zamanto bai tabbata ba hmm. shi yasa za ka ji suna cewa katsiyo subut zanniyar dilala hmm. ah. to zai iya zamantowa wato a wajen tabbatarsa bai kai shi lafazin da yake yin bayani bai kai karfin lafazin da ake da ya zo ya bayyana ba amma duk da haka ana karɓarsa a yi bayani da abin da yake mai rauni ta fuskar isnadi ga abin da ya fi shi karfi ko kuma dalalarsa tana da rauni tana da rauni amma ya halatta ta yi bayanin abin da dalalata fi shi karfi shine ce wa bayyana al-qasiru min haythu sanad aw ad-dilalati ala ma ala wato lafazi ko kuma nassi wanda yake qasiri takaitacce min haythu sanad wajen isnadi wajen ta aw ad-dilala ko kuma wajen dalalarsa wajen yin wajen ingantosa wajen aka hujja da shi yana yin bayani alama yu'tamad a bisa magana da ake dogaro da ita wato kenan akwai sabani amma abin da ake dogaro da shi shine wannan na'am misalu tabyin al-aqwa sanadan bima huwa dunahu fi quwwati sanad to misalin yin bayyanawar abin da yake yafi karfin yafi karfi wajen isnadi da abin da yake koma bayansa a karfin isnadi تبيين آيات الصلاة والزكاة بأخبار الآهات bayyanawar ayoyin sallah da kuma ayoyin zakka da hadisai waɗanda suke ahad wanda suke kamar bayanin wa'atu haqqahu yawma hasadih to kaga wannan aya ta alqur'ani ce aka bayyana ta da hadisin laysa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa babu sadaka babu zakka akan abin da yake koma bayan wusuki biyar to kaga wannan hadisi ne duk da yake hadisi ne muttafaqun alai amma ba mutawatir bane ita ku ayar alqur'ani a hukunci mutawatira ce qatiyatu thubut tabbatar ta qatiya ce amma kaga bayanin ta sai yazo da hadisi wanda yake ahad ba mutawatir ba wanda yake shi zanniyu thubut hmm. ko da ya zamanto ma qat'iyyu subut wajen wanda suke cewa hadisan sahihain wato yufi suna bada tufidul ilm tufidul ilm amma ilimin da suke bayarwa ai al'ilmun nazari ne ba al'ilmun ilmu daruri ba me bambanci tsakanin al'ilmun ilmu nazari wal ilmu daruri يحتاج إلى wal والاستدلال والعلم la ya taju تضطر ila tasdiq bihi zaka ji kamar tilas ne ba yadda zaka yi ah, sai ka gaskata in aka ce in ma ka ce a kawo maka dalili sai a ce to wannan akwai bayani a hankalinsa <laughs> akwai motsi <laughs> na'am ومثال تبيين الأقوى جلالة بما هو دونه في قوة الدلالة مثال بي... بي... واتو يم بيان abin da yake ya fi ƙarfi wajen dalala da abin da yake koma bayansa wajen ƙarfin dalala shine lafazi da ya zamanto mantuq ne a zo a yi masa bayani da abin da yake mafhum ne shi ba a yi furuci da shi ba amma an fahimce shi daga wani lafazin da aka yi furuci da shi kaga ai dalalatul mantuq ta fi ƙarfi bisa dalalatul mafhum ko ba haka ba eh. فتبين أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة سائمة kamar bayan kamar yin bayanin cewa abinda ake nufi da faɗinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan wato akuya arba'in akwai akuya ɗaya abinda ake nufi as-sa'ima Mhm. mafhumu qawlihi asab an akai wannan bayanin da abinda aka fahimta daga fadin sa alaihi salatu wassalam fil ghanami sa'imati zaka a cikin wato awaki waɗanda suke aka sake su suke kiwo da kansu azzaka ba wanda aka ɗaure su to kaga sai a fahimci kan cewar wannan azzaka din nan ta keɓanta da wadda take as-sa'ima wanda yake ake barinta take kiwo ba wadda ake daure ya ake ce mata shi ma saura shi ma saura tunda abin da ya saura za ta ci saura saura eh saurar daji to ina mantsog yake ina al-mantsog yake ina al-mafhum fil 40 shatin shatun wannan menene wannan mantsog ne mantsog ne al-mafhum sa'ima saboda haka mafhum cewa ghairu sa'ima babu zaka a cikinta, to kaga aka bayyana an bayyana al-mantuq bil mafhum na'am a wajen wanda yake baya ganin za a yi zakka a kan wato akuyar da take ma'alufa wadda aka ɗaure ta a turke ana kawo mata abinci na'am faɗinsa shi a sahibul maraƙi shek abdallah da ya ce wa bayyana alƙasiru alƙasir ɗinnan yana nufi al'abafu martabatan yana nufin al'abafa wanda yake mafi rauni a daraja saboda kasancewarsa saboda kasancewarsa nassi ne da ya zo da riwaya a ahad ba mutawatira ba wato ta ɗaiɗaikun hanyoyi ko kuma ya zamanto nassi ne wanda yake da lalasta da lalace bil mafhum hmm. wa abafa haythu ila al mufrad yayi idafar haythu ya zuwa ga al mufrad min haythu sanad ko asalin haythu a ya ake mata izafa zamu zo a cikin babul izafa wa khus a menene khusitat idafatan ila al jumal haythu wa id ba a yi ma haisu idafa ba ka ce haisu sanadi ba sai ka ce haisu sanadu dole abinda zai zo ya zamanto jumla ce a bayan haisu mm. to amma nan ya ce to an yi idafar haisu ila mufrad bina'an ala jawazi saboda ya gina shi akan ya halatta amma kaɗan kamar ƙaulin sha'iri da ya ce amma tara haisu hailin fali'an najman yudhi'u shahabi lami'a eh, za mu zo cikin sharh ibn aqil za mu zo shi a babin idafa ala tara haythu suhailin sai haka haka aka ruwaito baitin eh, haythu suhailin bali'an na'am fadin sa kuma da yace alama yu'tamad a bisa abin da ake dogaro a kansa yana nuni ne zuwa ga sabani a cikin wannan mas'ala to idan aka ce lima jalal bil qasib sanadan aw dalalatan menene dalilin da bayani yin bayani ya halarta a yi shi da abin da yake koma baya wajen karfi a wajen isnadi ko a wajen fuskar dalili amma yin nask shi ya hannu tunda kamar zai zo a cikin babun nask cewa yin ba a yin ba a shafe a wajen ba a yin naskin wato al-mutawatir bil ahad al-ahad la yansakhu al-mutawatir tunda shi nask ba bayan bane mhm mhm fal jawab to ga jawabin shi annasku raf'un lil hukmi min aslihi daukewar hukunci ne daga asalinsa abinda ko yake mafi karfi abinda yake koma bayan sa a karfi mafi raunin rauninsa baya dauke shi والبيان إرشاد yin bayani shi kuwa nusarwa ne ya zuwa ga abin da ake nufi da nassi ba ɗauke shi ba ne wannan shine bambancin wato albayan shi albayan ba ba ba ne hmm. shi nasakh raf'un hukmi ne shi ko wannan albayan ai bayanin hukunci ne eh, eh, na'am canja ah. hukuncin ayoyi kenan tonin bayani ne ba nasu eh bayani ne ba nasu ba wani wasu ya tabari eh ta nasu كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. sai a ce wannan takhsis ne mm, bayan ne ba nasu ba ne mm, mm. amma za mu zo suwarun nasu ɗin ai nasu qur'an bisunna nasu qur'an bil qur'an wa nasu qur'an bisunna al mutawatira wa nasu qur'an bisunna al ahad kuma a kowanne za a ji hal ya juz aw la ya juz kuma idan jaza hal waqa'a aw lam yaqa' <laughs> abkar baiti نعم نعم وأوجبن عند بعض العلم إذا وجوب ذي الخفاء عما نعم وأوجبن عند بعض العلم آه، إذا وجوب ذي الخفاء عما آه، وتو ka آه، a wajen inda ba'adin a wajen waɗansu daga cikin malamai wa auji banna auji banna ka wajabta aujaba yujibu ko mm. wa aujabanna inda ba'adin a ni ko sai na ga kan cewa dai kamar fi al'amur ne eh, wa aujibanna mm. ai a to amma za ka yi nuna taukid tare da fi'ilul mazi ne ai ba za ka ba za ka zo da nuna taukid wajen fi'ilul mazi ba sai dai fi'ilul muzari ko fi'ilul amr saboda haka wa auji banna ilman ka wajabtar da ilimi inda ba'din a wajen waɗansu malaman usul idza wujubi idza wujubu dhil khafa'i amma idan wajabcin lafazin da ya zamanto khafi boyayye mushkil idan ya zamanto amma bi ma'ana umumi wato idan za ka yi idan wato amma din nan ba yana nufin amma na al'umum ba bal umumul balwa yake ne abinda ya zamanto saninsa ya yadu yayi intishari to ba za ka yi wajen waɗansu malaman usul ba za ka yi bayani ba ga wannan ba za ka bayyana bayani ga wannan ba zai tabbatu ba wato ka wajabta cewar abinda zai bayyana shi sai abinda yake ba da ilimi sai wato mutawatir kamar sa na'am yana nufi yana cewa ba sashen malaman usul sun wajabta kasancewar dalili wanda yin bayani yake tabbatuwa da shi ya zamanto dalilin yufidul ilm yana ba da fa'idar wato ilimi wanda babu kokonto a cikinsa yana nufin ai al yana ba da wato yaƙini. إذا كان المبين باسم المفعول yajibu ala kulli ahad amma ina ganin wannan mai maraki shi ya yi rusa wa aujabanna mhm. aujabanna to kuma kamar yadda ya daga sharhi din mari haka zai zama to wa aujabanna inda ba abin to ma zari eh, na'am mm. na'am eh, yana wajaba akan kowa idan kana al-mubayyan idan ya zamanto shi lafazin da ake neman bayanin sa bismil maf'ul yana wajaba ne akan kowa wato shine umumul balwa amma idan kana la yajibu ala kulli ahad amma idan ya zamanto shi lafazin da ake neman bayanin sa ba abu ne wanda yake wajaba akan kowa ba فلا يترد فيه عند أهل هذا القول حصول اليقين في bayan. to ba ba a sharɗanta samun il samun yaqini wajen bayanin a wajen ma'abuta wannan kaulin wannan shi ne maganar malaman iraq suna kafa hujja da cewa gamewar wato wajabcinsa tana wajabta dalilai ya zuwa ga ai nakalinsa ta hanyar tawatur to abinda ku yake haka sifarsa yake ana buƙatar ya zamanto an yi nakalinsa ta hanyar tawatur to ba zai karba abin da yake ahad ba to a bisa wannan ƙaunin la yasihu bayanul qad'iyat baya halatta a yi baya inganta a yi bayanin abubuwa da suke masu yankakken dalili ne babu ko shakka a cikinsu kamar sallah da zakka da hadisai waɗanda suke ahad bal bil mutawatir fakar sai dai da al mutawatir kadai abin da yake bayanin daidai shine na farko shine wa bayyana al qasirun min haisu sanad al-iraqiyin amma kar ya zamanto iraqiyin din da yake nufi kuma ya zamanto cewa iraqiyin min al عجبا عند بعضهم المراد به العراقيون واحتجوا بأن عموم وجوبه تتوفر فيه الدواعي إلى نقله تواترا يتي والتحقيق دي الأول ونيك نفي دا العراقيين nan da cikin shuruhu din bai bayyana ba la'alla wannan zai taimaka wa da suna alkarafi kila a cikin tankihul fusul da ya kamata a ce kuna sauko da shi bai kawo wannan fara'in ba alkarafi mm. to shi kenan da sai mu tsaya nan a al-maqsud bil iraqiyin ba zai fito mana da wannan al-maqsud bil iraqiyin haka binciko ko sai ka dubo mas'alar mm. wanne fa aha wa aujaba na ana yi abin nan fi'il al-madi kawai dai ni na yi istigradu ta ne eh ane masa ane masa tauhid mana ina ta kokarin tuno aya ni da zan kawo subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk